da yake zantawa da manema labarai jim kaɗan bayan ƙaddamar da babban kamfanin sarrafa shinkafa a garin argungu ta jihar kebbi magadashin shugaban ƙasa yemi osimbanjo ya ce gwamnati tana nan tana shirin ganin an ceto rayukan mutanen da ke hannun 'yan ƙungiyar ta boko haram da aka kama su sa da suke binciken albarkatun mai a jihar borno these are men who have um, down their lives ya ce waɗannan mutanen sun sadaukar da rayukansu domin yi wa ƙasa aiki don haka tsaro da kuma lafiyar su haƙƙi ne na gwamnati kuma shine babban abin muhimmi da ta sa a gaba kuma za ta tabbatar da haka rahotanni dai sun bayyana cewa a ranar talata ta makon jiya yan kungiyar boko haram sun yi kwanton bauna wa wani ayarin masu binciken man fetur daga jami'ar maiduguri tare da kamfanin mai na najeriya nnpc a jihar ta borno duk da yake da farko rundunar sojin najeriya ta ce ta kubutar da waɗanda aka kama a wannan harin to amma kuma ta janye labarin daga baya bayan bayyanar wani faifan bidiyo da ake zaton kungiyar ta boko haram ce ta fitar da shi a kafafen yada labarai na intanet hoton bidiyon ya nuna mutane uku da suka bayyana sunayensu da dr solomon yusuf da yusuf ibrahim da kuma haruna duk daga jami'ar ta maiduguri inda suke kira ga gwamnatin tarayya da ta ceto su daga hannun 'yan kungiyar ta hanyar biyan bukatu da kuma sharuɗan da suka gindaya sunana dr solomon n yusuf ni lecturer ne a university of maiduguri department of geology muna aikin haɗin gwiwa ne tsakanin university of maiduguri da nnpc kamfanin mai na najeriya mun fito aikin binciken mai a sashen magumeri na chad basin ranar 25 ga watan julai muka haɗu da rundunar khalifa yanzu haka muna hannu. Na tambayi mukaddashin shugaban kasa Yemi Banjo ko za su biya bukatun 'yan kungiyar ta Boko Haram domin ceto mutanen. What we are committed to doing is ensuring that these uh, persons who have been held are returned. in the same way that we've ensured uh, to the extent that is possible that all of those who have been abducted ya ce abin da muka kudura niyyar yi shine tabbatar da ceto mutanen ko ta halin kaka kamar yadda muka ceto wasu a can baya za mu tabbatar da cewa ba su kaɗai ba duk wanda ke hannun 'yan kungiyar boko haram sun dawo gida lafiya wannan ne ya kudirin gwamnati ballantana ma su da lamarin ya da su a daidai lokacin da suke wa kasar su hidima rahotanni sun bayyana cewa harin na kwanton bauna akan jami'an da 'yan rakiyar su ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da goma sha shida da kama wasu yayin da har kawo yanzu ba a san inda wasu suke ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria